yau da gobe daga muryar amurka a washington dc tare da sallama da watan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan maraicin alhamis goma sha hudu ga watan mayu kuna tare ne da shirin yau da goben da kuke ji yanzu haka kai tsaye daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC kuma kuna jin mu ne akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jimila Kabiru Fage da Halima Jumrau. Kowace Alhamis dai kamar yadda kuka sani shirin yau da gobe baki ɗaya akan kiwon lafiya ne. kuma a yau kasancewar Najeriya ce ƙasa ta biyu a duniya a yawan masu ɗauke da cutar AIDS ko sida kuma ƙasa ta biyu a yawan sabbin kamuwa da cutar sannan kuma ta ɗaya a duniya a yawan mace-macen sanadiyar cutar ta AIDS ko sida za mu mai da hankali ne baki ɗaya akan wannan batun. lallai kam jamila saboda waɗannan bayanai masu ta da hankali su da kansu masu saurari idan suka ji musamman kuma ƙididdiga ce da ta hito daga majalisar ɗinkin duniya hukumar kula da wannan cuta saboda haka dole ne wannan shiri na matasa wato yau da gobe ya mai da hankali akan wannan cuta da hanyoyin da za a ba a rage yaɗuwarta saboda haka mun gayyato malam aliyu musa kwararren masanin kula da lahiyar jama'a kuma shugaban shirin yaƙi da cutar AIDS ko SIDA a jihar Kaduna wanda zai taimaka mana a cikin wannan tattaunawa tamu. Amma za mu hwara da amsoshin tambayar mu ta jiya akan yadda gwamnatin Najeriya za ta iya taimakawa wajen rage yawan yaduwar cutar AIDS ko SIDA a ƙasar. Ku biyo mu ku ji duka waɗannan bayanai a cikin shirin yau da gobe. gwamnati za ta iya taimakawa wajen rage yawan yaduwar cutar AIDS ta hanyar baiwa masu ɗauke da cutar magungunan da ke dakile cutar a asibitocin gwamnati da ke da ƙwararrun masana cutar. Sako daga Usman Manika mai ruwa Road Huntuwa. A sauwaka wa matasa kuɗin aure, wannan shine mafita. Sako daga Anas Abdullahi. Abu na harko samar da ayyukan yi ga al'umma domin samar ma matasa ayyukan yi zai taimaka kwarai wajen rage aikata fasikancin da ke sawa ana kamuwa da kwayar HIV. Na biyu, tabbatar da wayar da kan al'umma akan illar da ke tattare da cutar AIDS su kauce wa duk wata hanya ta masu nasaba da kamuwa da cutar AIDS. Na uku, al'umma mu ji tsoron Allah mu daina aikata zinace-zinace da fasikanci mu kauce ma saduwa da matan da ba halal ɗinmu ba ne sako daga hafizu balaraba gusau gaskiya iskanci ya yi yawa a najeriya yanzu dole ne za mu zamo na ɗaya wata rana saƙo daga sani m isyaka jakusko ta hanyar wayar da kan 'yan ƙasa hanyoyin da ya kamata a bi domin kauce makamuwa da cutar da kuma kafa cibiyoyin gwajin cutar da mutane za su rika zuwa ana auna su ta hakan za a rage yawan yaduwarta a cikin al'umma sako daga aminu ɗan kaduna amanawa ya kamata hukumomi su ba da mahimmanci kan wayar da kan jama'a akan yadda ake kamuwa da cutar da kuma illarta sako daga isa lawan girgir hanya mahi sauƙi ta yadda Najeriya za ta taimaka wa al'ummar ƙasar wajen raguwar kamuwa da ƙwayar cutar HIV ita ce ta haramta yin karuwanci a ƙasar sannan kuma ta kori mata 'yan ƙasar Togo da suke shigowa Najeriya domin yin karuwanci. Idan ta yi haka, to insha Allahu za mu yi ban kwana da ƙwayar cutar HIV a ƙasarmu Najeriya, saƙo daga Isuhun Dila Faki. Za a magance yaduwar kwayar HIV ta hanyar gidajen rediyo da kuma irin ƙanana-ƙananan ƙungiyoyi da gurare kamar Group. Sako daga S. Mohammed Abdullahi. A rage sadaki zai taimaka wa matasa wajen yin armi. Sako daga Aidu Sani Doma. Ta hanyar tsoratar da jama'a akan yawan neman mata da kuma amfani da condom Sako daga Umar Sabo Muhammad. wannan ciwo da ya zama musiba duniya take ya ƙasa ake fidda miliyoyin kuɗi inda musulmai suke da waɗanda ba musulmi ba da wanda ma bai da addini ana yaƙar wannan musiba to ina fata jama'a in allah ya haɗa wani da irin wannan ciwo ba lallai ba ne mazinaci ne ba lallai ya zama mai yin luwaɗi ba yana iya ɗauka ta hanyoyin da likitoci suke ganin in mutum ya aka yi amfani da ita ko irin sirinjin alluran nan ko wajen ƙarin jini da kyakkyawan niyya larura ƙaddara ta sa abin ya shigi wannan mutum da kuma 'yan hanyoyi daban to wanda Allah ya haɗa da wannan ciwo kada a dinga nuna shi ana cewa a guje shi kar a dinga tsangwamarsa kada a dinga la'antarsa baka san yadda ya samu wannan ciwon ba kuma in ma ya samo ne ta mummunar hanya tsakaninsa ne da Allah in yayi istighfari Allah ina iya canza masa wannan bakin cikin ya zame masa farin ciki saboda tsakaninsa ne da Allah Allah kuma ya masa gafara ciwon da ya same shi ya zame masa wata kafara ga laifukansa saboda jama'ar musulmi zunubi wani shi'umin abu ne in ka tozarta me yayi Allah zai jarabce ka da abin in ka yadda da abin da yake yi kun yi tarayya cikin zunubi in ka nuna shi ka ce ga me kaza ka yi da shi annabi kuma ya ce algibatu ashaddu min zina yi da mutum ya fi zina tsanani saboda ka yan uwana musulmi duk wanda muka samu yana da wannan cuta mi masa addu'a kai ma kana da baya ka gode Allah da kai baka yi ka gode wa Allah da mahaifiyarka ba ta yi ka gode wa Allah da ƴaƴanka ba sa yi ka gode wa Allah da yayyanka ko kannanka ba sa yi ka gode wa Allah da jikokinka ko kakanka ustas tijjani bala kalarawi kenan tarka jamila kin ji bayani ko gaskiya Yawwa, to ma saurari yanzu haka dai muna tare da malam aliyu musa ƙwararren masanin kula da lahiya kuma shugaban shirin yaƙi da cutar aids ko sida a jihar kaduna saboda mahimmancin bayanan da muke so ya mana ba za mu samu damar buɗe mu ba yau amma idan Allah ya kai mu sati mai zuwa ko in ce mako mai zuwa ku saurare mu yanzu da kunnuwan basira duk ku rubuta tambayoyinku idan Allah ya kai mako mai zuwa sai ku kira ku yi mishi tambayoyi yi bayani nan gaba kaɗan za mu je gare shi amma ga wannan Kanjamau cuta mai cutarwa. Kanjamau cuta mai cutarwa. shi kan jamau ko si garkuwa jiki ya ka karyawa. cuta mai Hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa. cuta mai Wanda jiki shi ke son ƙarin jini kafin a sa azamto aunawa. cuta mai Ko da siyan shi za a yi abin ka ko a jikin wani za a ɗebowa. cuta mai Amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa. kafin wani ka zamto konawa ƙanjamau cuta mai cutarwa ka sanya yar wuka bakin asikar domin cuta ta zamto kaucewa ƙanjamau cuta mai cutarwa koko akwai spirit mana nan wanke askar da shi don gyarawa ƙanjamau cuta mai cutarwa in ka yi haka ka yaƙi ƙanjamau ladan ka rabi shi zai sakawa ƙanjamau cuta mai cutarwa da in ka yanke mai cutar da jini da kayi wa wani zai cutar ma a wajen haihuwa mai ta ganewa idan uwa tana ɗauke da ita ɗan wajen haihuwa ya ga kamawa gozawa mai karabar haihuwa ga yanke cibiya aka kamawa a dinga siyo sabuwar leza a yanke da ita ya fi dacewa iyalai sukan kamu da ita mai gidansu ya zama kamawa To madalla. Salamu alaikum ala Aliyu ina wuni? Eh, ina gajiya. Lahiya lau kana jin mu? Ha ina jin. Yawa ya jikinka? A jiki alhamdulillah. To Allah ya kara maka lahiya Allah ya sa ka fara ne. Amin amin na gode kwarai da wallahi muke da godiya mu muke godiya da ka amshi wato wannan gayyata ta mu ka zo ka kare mana bayani akan wannan muguwar cuta da ana ganin kamar har yanzu ana sanyi sanyi sanyi da hadakarwa akan wannan cuta mala aliyu daga bayanan da ka saurara da ma wannan waka ta haɗakarwa da muka sa kaji yawancin amsoshin da muka karanta duka kamar sun nuna ta hanya ɗaya ake kamuwa da wannan cuta wato ta hanyar saduwa hanyar jima'i to amma shi mawaƙin nan kaga ya magana wanzamai ya yi magana yankan harce <laughs> ungozama abubuwa da wani bayani zaka kara mana to to kan ita ciwon sida ana kamuwa da ita ta hanya da dama ba wai ta hanyar jima'i kawai ba akwai hanyoyi uku ƙwarara da ake kamuwa da ita na farko ita ce ta hanyar jima'i jima'i Allah ta hanyar farji ne ta hanyar dubura ce ta hanyar baki ne to kaga wannan fannin jima'i kenan sannan kuma akwai ta hanyar da muke ce mai direct contact with semen ko blood wato ta hanyar jini ko kuma wata na'ura da akan kamu da ita direct contact kamar idan za a ƙarin ma mutum jini ko kuma lafiya a ce mutum bai da lafiya mm. za a ƙara mai jini to yana iya kasance kaga wannan rashin lafiya ne ba tare da an je an tantance jinin an gwada an tabbatar ma cewa ba wannan kwayan tsidan a jiki ba mm. in ba an yi haka ba aka samu jinin mai ciwon aka ɗauko aka samu wanda bai da ciwon kaga ta nan ma zai iya mutum zai iya kamuwa da shi mm. akwai kuma ta hanya tsakanin ɗa a uwa da ɗanta idan ya kasance uwar nan na ɗauke da wannan kwayan cutar idan in ya kasance ba ta shan magani ba ta kula da kanta tana kuma ɗauke da ciki watan juna biyu kin san abincin da wannan jariri ke ci da rai ke ci ga wurin shi ta abin da ake ce ma mahaifa placenta mm. to za ta iya goga ma wannan ɗan nata ko kuma in ta zo haifan shi mm. zai iya kasancewa in aka zo haifan wannan yaro in har uwan ba ta shan magani kuma ba ta kare kanta wato ba ta kula da kanta tana da wannan kwayan cuta to akwai tabbacin cewa in aka zo haifar wannan yaro za a iya goga mai ko kuma in yana cikin ciki ko kuma in ana eh. shayar da shi nono mm. in ana shayar da shi nonon uwar tana ɗauke da kwayan cutan amma ba ta shan magani to za ta iya harbin ɗanta da shi mm. to kin ga kenan ba ta hanyar jima'i kawai ake ɗaukan cutar sida ba. Mm. Yau Mala Aliyu yau eh, eh, Mala Aliyu kenan kamar su wanzamai wato ta hanyar aski da kuma yankan harce sun shigo rukuni na eh, biyu na inda ka nuna alaka ta kai tsaye yau wato. Sannan ta hanya na hudu shine direct contact wanda yake za ki ga shine ta wannan hanyar wanzaman mm. ko kuma ta hanyar yin tsage. Yanzu za ki ga ana zuwa kamar haihu. za ki ga an zo an ma yaro tsagen goshi ko gille ko wani abu ba tare da la'akari da wata mm, kiyaye wannan karfe ko aska ko reza da za a yi mashi wannan tsagewa hmm. to in har wannan aska tana ɗauke da wannan ƙwaya to ba daman an yi wannan tsagen za a iya direct contact a halbi wannan jariri ko kuma wannan mutumi da za a yi mai tsaga hmm. za ki ga kuma yanzu samarinmu kawai za a je a dinga tsage fatan jiki ana tsage-tsage wai ado tatu ko ma in eh tatoin in wannan tatoin din ya kasance wannan karfen yana dauke da wannan kwayan cutar to na ki ga nan da nan an kamu da shi to hanya hudu kenan fararru wanda ake iya kama da kwayan tsida mm. Yawa wasu ƙididdiga ne nan a gaban mu Malam Aliyu a shekarar 2013 aka yi da wato hukumar da ke kula da cutar AIDS ko SIDA a Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 2003 an nuna cewa Najeriya ce ta ɗaya ta biyu daga ƙasar Afirka ta Kudu a yawan wato mutanen da ke ɗauke da wannan ƙwayar cuta. Najeriya ce ta biyu a duniya duk duniya ba Afirka ba duk duniya. duk duniya haka yi. To sannan kuma ga wata ƙididdiga da ta nuna cewa a yawan waɗanda suke wato a yawan sabbin kamuwa da cutar nan ma Najeriya ce ta biyu da kashi goma cikin ɗari daga ƙasar Afirka ta kudu ita ce ta ɗaya da kashi goma sha shida cikin ɗari. Amma wani abin wato kuma sai ga a yawan mace-mace a duk duniya Najeriya ce a kan gaba da kashi goma sha hudu cikin ɗari. afirka ta kudu ma da ita ce ta farko ita ce a sahun gaban yawan masu fama da wannan cuta sai ga ta ita ce ta biyo bayan najeriya najeriya ce ta ɗaya wannan ail abu ne mai tada hankali mala aliyu me za ce a kai ba kankani ba wato akwai impact na wannan hiv baicin wayannan abubuwan da kike kika lissafa akan wannan ƙididdiga za ki ga cewa najeriya tana ɗaya daga cikin ƙasashe na duniya wanda muke da marayu dangane da wannan cuta wato wannan cuta na tsida yana kashe iyayen yara yana kashe ah, mata masu juna biyu ya kasance yara marayu a duniya sun fi yawa bai ci da bayan haka za ki ga cewa yana deteriorating din child survival rate din wata kankaman ah, yanayin yadda yaranmu ke rayuwa yana da illa kwarai da gaske za ki ga an haifi yaro in ma har an haife shi ga uwa wanda take da wannan kwaya an sa shi a magani to za ki ga cewa rayuwar shi dai ga taga kamar shi ne. Hmm. Yawwa, Mala Aliyu duk da wannan kididdiga ga shi nan alƙaluma sun nuna waɗannan abubuwa ga shi wannan ƙarin bayani da kai na yawan marayu amma duk da haka sai mu ga kamar an rage haɗakarwa kamar ma samsam ba a haɗakarwa kuma idan aka yi magana sai a ce babu kuɗi ƙasashen waje ba sa taimakawa don me ƙasar da ke fama da irin wannan ba za ta taimaka wa kanta da kanta ba kan wani ya taimaka hajiya yanzu an wuce wannan lokacin a gaskiya mm. domin muna da intervention da dama wato abin da yake kawo matsalolin shine ana wayar da kan mutane ana da al'umma baki ɗaya ana kawo magunguna ana gwaje-gwaje to amma abin da yake kawo ƙarin wannan matsala a ƙasan nan shine ana ƙara wayar da kai ba wai ba a wayar da kai ba amma mutane suna yin kullum ƙwanshin watan kaji sai ka ce kai ai mutuwa ɗaya ce kin ga wannan zai iya haifar in mutum ɗaya idan da za a samu mutum ɗaya da ciwon sida wanda bai kula ya je ya sha magani ba Allah kaɗai ya san iyakan mutanen da zai cutar. Mm. Yawa, Mala Aliyu, eh, a ci gaba, ci gaba, ci gaba. Yawa, akwai kuma waɗanda in sun kamu da shi, sun san fa sun kamu da shin ajiya. Eh. Amma a je inda za a duba ka a baka magani, sai su ce ai tun da ni na kamu, kowa ma ya kamu. ko su rinka bazawa kawai a gari sai waɗansu ya kasance in mata ne su buge ga karuwanci in maza ne masu hannu da shuni sai su buge da neman mata sannan kuma sai ki ga nan ana ƙoƙarin a dankwata ciwon ta hanya daban-daban da ake da shi amma kuma ta ƙarƙashin ƙasa can ba a yi wani abu ba sannan abin da yake sa ki ga cewa alƙalmin nan na nan yadda suke ko suna shine watan gwamnatin najeriya tana iyakan kokarin ta kwarai da gaske to amma sai aka fi sa ido a birane kin fahimta? eh sosai yawa dama sai eh, za mu zo batun yankunan karkara yawa sai aka fi sa ido a kan birane ƙauye kuwa kafin a ce an wayar da kansu ko an ce musu gashi gashi sun ɗauka kawai irin waɗannan cututtuka yana dangane da jima'i ne saboda haka eh, fasikanci ne da wasu abu ke kawo su tunda mu a ƙauye ba mu da fasikanci to ba za mu kula da shauran hanyoyin da ake kamuwa da shi ba to sai kiga cewa kafin a farga ciwon kuma ya ƙara haɓaka. Tumalan da mm. da a cikin kuma binciken nan an ce sababbin masu kamuwa da cutar matasa ne suka fi yawa a cikin kuma ma matasan an ce 'yan mata. kwarai da gaske watan abin da yake faruwa idan kika lura matasa su suke constitutin din abubuwa da dama a kwanan baya can mun magana akan cututtuka da suka samu da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i mm-hmm, matasan nan they are sexually active watan suna cikin kurciyarsu da ganiyan balagansu mm-hmm. suna ganin duk wani abin da za su yi kawai daidai suke yin sa. to idan ana faɗakarwa yawanci su suke da kunnen ƙoshiri ba sa jin magana ya Allah ta hanyar fasikancin ne ko ta hanyar zina kaga ya fi yawa ga 'yan matanmu matasanmu hmm. na biyu in kin ga maganan tatoyin din nan da ba zai je ana mashi wannan tatoyin tatoyin din ba ana tsatsaga mai jiki ana mai zane-zane a jiki yawanci a wurin matasa za ki gan a na uku shaye-shayen ƙwayoyuka da kike gani ya yi addabi da yawa a jikin matasa a matasa ake samu wata ko wani idan ya je neman abin da zai sha wannan ƙwayan saboda matasa ba su da aikin yi ba su da kuɗi a jikinsu to sai su yi amfani da jikinsu ko kuma a yi amfani da su sai a ba su kuɗi don su sha waɗannan ƙwayoyin duk ta haka ake samun cututtukan ya fiwa a mm. gare su. Mm. Yawa wani abun mamaki Malam Aliyu daga cikin amsoshin da muka karanta a baya akwai Anas Abdullahi ya ce a sauwaƙa wa matasa kuɗin arme wannan shine mahita kuma akwai wani Aidu Sani Doma ya ce a rage sadaki zai taimaka wa matasa wajen yin aure. Ba akwai ai waɗanda sun yi auren amma suna ɗauke da wannan cuta kuma akwai matsalar ya kamata a ce a yi gwaji kahin a yi aure. Ya kamata kahin yawwa me za ka kara mana a nan eh alhamdulillah yanzu za ki ga a coci-coci da masallatanmu da muke da shi a najeriya musamman a arewacin najeriya ba a yarda yanzu a ɗaura aure sai an yi wannan gwaji ka zo da satifiket an tabbatar ma cewa satifiket din nan daga asibitin gwamnati ne ba kowane irin asibiti ba yawanci yanzu haka ake yi kin ga wannan yana taimaka mana kwarai da gaske hmm. wurin kawar da waɗansu abubuwa don za ki ga ko a masallatanmu yanzu za a ce to a kawo za ana ba da certificate bayan an ɗaura aure to shi ma yana taimakawa kwarai za a ce a je a yi gwaji kafin a zo kun yadda da juna eh sannan a ɗaura muku aure a coci ko sai ka nuna ma certificate hmm. na cewa an maka gwaji nan mm. wato a tsakanin wata uku haka mm-hmm. cewa an taɓa maka gwaji ko kuma kafin auren ana jibi ko gobe za a auren an yi gwaji an mm. tabbatar ma ita da ango da amarya suna cikin koshin lafiya sannan a ce daura musu aure. Mm, Yawa saboda yana taimakawa sosai eh, eh amma masu ganin cewa aure aure ne hanya wato ah, aure ne mahita. idan an yi kayan a yi auren idan a ce su duka suna dauke da wannan kwayar cuta kuma aka zo aka yi auren ba a yi gwaji ba ai kaga ba mahita ba kenan an sake shiga cikin matsala ba mafita ba ne amma ba ki sani ba hmm. yanzu akwai masu dauke da kwayoyin cutar idan an zo an gwada su har in dama dan suna shan magani suna iya auratayya akwai auratayya tsakanin su. Hmm. Mm. sukan yi aure mm. za ki gama cewa yanzu saboda ana neman a fitar da stigma kamar yadda malam biya ya bayani kyamanta ga masu cutar za ki gama har suna faɗan cewa ni ina za a samu mutane suna fitowa su ce ni yau ina da wannan ƙwayan cuta ina neman wanda take da shi wanda za ta zo a yi mana gwaji mu ci gaba da shan magani kuma sukan haifi 'ya'ya wanda ma ba su da shi inda suna kan maganin ko mm. sai dai dukan su idan suna kan maganin kenan ko eh kwarai da gaske shi kin san magani ba wai warkarwa yake ba yana taimakawa wurin rage viral load din wato ainihin shi HIV din ya kasance yawan shi a jikin mutum ko a jikin mace ne ko namiji ya ragu kwarai da gaske ya kasance kuma rate of transmission din idan an sadu tsakanin mai shi wato mata da mijin din sun aure suka sadu ta hanyar jima'i zai kasance cewa kwayan cutan ba zai iya a sattun ɗinsu ba mm. kuma ba zai iya kin san shi kwayan cutan ba fa shi ne aids ba hiv mm-hmm. daban aids daban mm. Mm. yawwa yawwa idan ya kasance Eh, a cikin a cikin kuma amsoshin da akwai isuhu dila faki wanda ya ce hanyar da gwamnatin najeriya za ta bi ta taimaka kawai ta haramta yin karuwanci a kasar har ma ya ambaci wasu matan da ke zuwa daga wata kasa wato da ke shigowa mm. najeriya domin yin karuwanci Mala Aliyu idan muka lura a da can duk unguwar da aka je akwai gidan karuwai kuma kowa san gidan magajiya amma yau kamar ba gidan karuwai kamar eh, yawa to me ke haruwa amma shi gashi ya kawo batun karuwai. wai ba wai ta hanyar karuwai ba ne kawai za a iya katse hanyoyin kamuwa da ciwon tsida kamar yadda na bayyana miki hanyoyin nan guda biyar dole sai an sa ido a kai an mm. yi kyakkyawan watan garkuwa a kan waɗannan abu guda uku a hudun in an yi a ɗaya ba a yi a ɗaya ba kamar ba a yi a duka ba ne mm. misali kamar yanzu aka ce to karuwai wato mata masu zaman kansu aka ce za a hana su yin abin da suke so su yi wato jima'i ta hanyar neman kuɗi ko ta hanyar zamantakewa na yau da gobe to kin ga akwai wani lo wanda bi ba wannan tsari a dokokin mulki da zai hana su haka da only way watan hanya kaɗai kawai da za a yi a rage shine ilmantar da su da yin amfani da kororon roba ko su su yi ko namijin da zai sadu da shi su ya yi amfani da wannan kwaroron roba ta mm. kuma hanyar da ya dace mm. sannan sai kuma ta su wanzamai da masu aski a rinka ilmantar da su wanda gwamnati tana kokari tana irin shi musamman akwai bita da akan yi ma wanzamai akan yi ma angon zoma akan yi ma masu ɗinnan dinnan naku masu gyaran kai da masu gyaran kumba duk mm. akwai bita da ake yi za ki ga sau da yawa yanzu a ƙasar nan an wuce lokacin da mai yankan kumba wanda zai rinka yawo anguwa anguwa bai da laita ko a shana wanda zai ƙona albakashin shi mm. kin ga wannan hanya ne da ake ragewa mm, shi kuma ƙarin bayani za ki ga wanzamai yanzu ba ma aska suke da ita ba yawancinsu reza suke da shi wanda za ki ga idan sun tare wannan reza za su sa a kufan askan Mm. su aski da shi suna aski da wannan rezan sai siyar ba za su ƙara mu wani shi ba. Inda mm. bibita ne da ake tama wa'annan irin mutane kuma suna yin iyakan ƙoƙarin su. Mm, Sannan idan kin je awo mata masu awo za ki ga gwamnati na taimakawa. A wurin awon nan za a yi gwaji a gano shin kina da wannan kwayan ah, tsida ko baki da shi. Idan kina da shi nan da nan za a saki akan magani wanda za ki haifi ɗanki. cikin koshin lafiya muna fatan ma ki haifi ɗan ba mai da wannan ƙwayan cutar kuma mm. idan an sami ki da shi nan ne za a ce ki kira mijinki shi ma a mai baji inda duk ta hanya ne na kariya yanzu kuma an wuce yayin akwai mu da blood transfusion center wanda kafin a ce an ɗebo jini an samu mara lafiya sai an tantance wannan jini sosai mm, an tabbatar ba wani kwayan da a jikinsa yawa muna godiya sosai muna godiya mala aliyu lokaci ya haɗa mana hannu ya fara ɗaga mana hannu kama yi magana akan bambancin da ke tsakanin hiv da ita cutar aids insha Allah in Allah ya kai mu alhamis mai zuwa za ka yi mana bayani akan bambancin waɗannan mun gode sosai jama'a ya kacin abin da ya sauwaka kenan sai gobawar haka da izinin Allah ku huta lahiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.